还是让我让别人感觉，我让别人记住，हमें सही महसूस नहीं धन के पत्र में कोई रहेगा kin kashe shi an ji abincin kin kashe shi me ba bashir bashir

Haka min haka, kuma zuciyata na na faɗa min baka mutu ba. In har soyayya ta gaskiya ne, kuma san da nake maka na tsakani da Allah ne. Hajara. Dama ba ga mutu ba. Kwarai kuwa, bai mutu abin da ya a wani gida ne Alhaji? Ba Alhaji. Gabaki ɗaya duk ka canza ka birkice gabaki ɗaya. Ina lura da kai tun rasuwan bashi. Ka kasa suni, ka kasa ci, ka kasa sha. Ka kasa tsakewa. Idan ta gabaki ɗaya komai ya canza. To, yanzu ɗan abokinka Allah ya rasuwa. Yanzu a ce idan Hajara ne, ‘yarka Allah mata rasuwa to wani hali za ka sha? Haba da Allah. Haba Alhaji. Dan Allah dan annabi ka manta. Ka dawo inda kake da dan Allah. Hajiya kenan. Ina da sarruka da lamarsa a cikina. Babu wanda na taɓa gayawa. Da gani sai ubangijin da ya halicci sai kuma ke da zan faɗa wa yau sakamakon irin da yake tsakaninmu da danƙon zumunci na soyayya hajiya ina so ki sani hajara ba 'ya ta wuce. bashir shi ne ɗana na cikina da na haifa hajara kuwa yar abokina ne alhaji ahmad karkasara wato jakallo dalilin abin da ya sa na jawo ka cikina saboda na farko wannan mummunan sana'ar da kake ba na son ga kana yin ta shakallo duniyar nan da kake gani makaranta ce wallahi ya kamata kana so abin kunya abin mamaki a garin nan iyalanka kullum kuka suke matarka kullum yawon maula take saboda Allah hasa wannan abin fa na ganin shine na ɗauko yaranka na dawo da shi gidana abadan Allah wannan sana'a mummunan sana'a da kake na fi so kai watsi da ita ka zo mu tafi tare da kai insha Allah zan buɗa ma godiya nake alaji kuwa. na gode Allah ka da alheri amfanin zaman tare na biya nake idan ban mun yi maka haka ba to a rayuwar da muka ta tun muna ƙanana ba muka taso muka zo wannan matsayin bai amfani ba na gode ka Allah saka kuma idan baka manta ba akwai wani alƙawari da muka taɓa yi na'am insha Allah wannan alkawari lokacin cika shi in yayi ko za mu cika magana auren ƴata da ɗanka alhaji godiya nake alhaji Allah saka da alheri Allah saka da alheri alhaji alhaji ai kawo maka da madina wannan ba ka janyo ni kan harkar ka hmm. sannan kuma ka haɗa yaran nan aure alhaji Aisha kallon idan baka manta ba yadda muka taso tun muna kanana muka zo wannan matsayin to babu wani alheri da zai samu wani ya manta da dangunsa in muka haka to ba mai amana ba kar ka damu ka daina kuka ka daina kuka duk abokan da muka taso kowa ya watsar da mu ya dauke mutumin banza ya ji ka ɗan kwani ka mu riga da wando ai shi ya na ba komai ba komai ba komai, ba komai, ba komai, ba komai, ba komai, wato abin da ya sa na kira ka nan muka keɓe saboda ba na son maka maganan a falo na saboda akwai mutane da kuma yara kare zama kamar na ta ka gaskiya ne ina so dukkan kuɗaɗe na da ka sani a cikin akawun ɗinka ka fito mun da su gaba ɗaya daga gobe zuwa jibi zan karɓe su ina so za mu je mu yi ka ka san muna fuskantar azumi kada sai azumin ya zo mu zo muna kama kana gaskiya ne yawwa shi yasa na kira ka nan ba da wallahi kokarin yawwa shikenan ne zan koma ciki yawa abdu yawa kawai alhaji amurka zo ka ce wani in baka kuɗi irin wayannan ma'udan kuɗin da suke cikin akam ɗina in na cire su na baka to ya zanyi da da tawa rayuwar hawa bayan harkar da na sani ta miyagun ƙwayoyi yanzu dama zan koma yin ta ne internationally daga ƙasa zuwa ƙasa da na samu jari ah, na baka wannan kuɗi ya sai in ji kunya a duniya a ba zai yi ba alhaji ahmad ai gwanda kawai in aika ka lahira ka saurari zuwa ni na san abin da faɗa da bakin ka alhamdulillah ba abin da zan gani a dare sai alheri to yawwa lallai fa yanzu ne na samu damar da ya kamata in yi amfani da ita don aiwatar da abin da yake zuciya ta akan alhaji ahmad karkasara lokaci ya yi za ka zo ba sallama ba kuma kai ka tsaya mai cin magana me haka lafiya kuwa lafiya kenan alhaji ahmad karkasara na zo ne kan batun da ka mun dazu na magana kuɗinka eh, ina jin ka na san kai abokina ne mm-hmm. tare muka taso ka kuma yi mu komai da duk dan adam ya kamata a yi mai Hajji Ahmad, ina son gaya ma kuɗi ba su ba dalilin su me kace kuɗi babu su ba dalilin su gali kaga na farko Cace dai baka saka cinye wannan kuɗin a cace ba neman mata ƙarya kake ka ce wannan kuɗin sun ƙare a gindin mata malam gali sana'ar da fada mummunar sana'ar kuma da kake a ɓoye ban gaya mace ka saboda ita ba na jawo ka don ka zama mutum amma fa wannan ba zai hana aiwatar da abin da yake zuciyata a kan ba shi ne ne an kama sai na mata kuɗin ka kasa ku dole ba a ka ban kuɗi na dole ne wannan alhaji ahmad ina jin ka kuɗi dai na faɗa ma ba su ba dalilinsu don haka sayar da muke da kai a matsayinka na kuma abin ƙaunata irin so da ƙaunar da kake nuna min irin kulawar da kake bani kaga baran su a ce an rasa ka to kaga wannan fa maganin fa in na je fa na sake wani ya ji kamar na yi kirari ne ma kaina na soka wa kaina kaga kuma wannan abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka ka faɗa sirrin ka inda ya dace da gidana na kai babu wanda zai ji wannan maganar insha Allah اللهم آمين sun tsufa mu da tarko daga rashin halali da za ka rawar da wannan da yana ta ci da wuce a rana wanda yin muka karfafe shi alhaji yawan daris ni dan sanda ne na zo ne a rastinka saboda kashe abokin karfe alhaji ta kasa ta shaida ka ta ita shaida ni ce shaida zahiri ne ke shaida. ai gwanda kawai in aika ka lahira. Sai Yanzu sai in ce ma da

saboda tun lokacin da na samu labari ke kashe mahaifi to a lokacin a zahiri ba da ƙarfi sannan ba da ƙwaƙwaran shirin da zan nuna wa duniya cewa kai kashe min mahaifi wanda abin shi na sa a cikin raina haka kuma shi ne dalilin da ya sa na shiga aikin ɗan sanda na zo nan ne muna aure saboda in cimma burina alhamdulillah yanzu ina da kwakwaran shirya da na tara su na killace saboda komai da komai ina da shi ɗinta ba za ka wani ba ta ce dama alhaji ahmad ka kasara baban hajjara ya zama mahaifinki zai yi mahaifi Assalamu alaikum. Amu wa alaikum salam. Hajiya barki mai gidan zinare. Halashi. Ah, yau ke sa gidan nan? Wai kuwa dan wani lafiya. Lafiya kana. Ya jama'a ya al'amura. Alhamdulillah. Masha Allah. Hajiya barki. Hmm. Ni ba zama na zo yi ba. ma yarinya nan ce ta samu hutu. Shi ne ce bari kawo ta yi sati daya. Bayan sati ɗaya kuma zan da ni zo Dan Allah Hajiya barki dama akwai 'yan maganganu a bakin nan wallahi ina so su jin same ki. an zauna mana ba zama ya kawo ni ba yarinyar nan na kawo saboda sun samu hutun makaranta shi yance ce bari kawo ta amma bayan sati ɗaya zan da ɗauke ta abin da nake so da ki ya kamata ki dawo kan ƴaƴanki haka ne amma ba zama ya kawo ni ba dan ni kan tafiya zan yi ina da abubuwan da zan je na gabata. haba hajiya barki kai hakuri dan Allah Amira kuna nan lafiya ya karatu lafiya to tashi mu shiga ciki

به مدت Thank you, sir. Na san hannuna don haka ba zan taɓa kuskure ba wajen auna ka. Na gode da taimakona da kuka yi, yanzu ne na samu dama da zan shiga gidan Alhaji Shehu Shakallo ba tare da wani tsangwama ba. ni ma jami'in ɗan sanda ne na yi wasa da wani zo kumaici a kanka ko ɗan nan masu gida na ne. Da ba ta da wanda a yau.

yok. Evet. Yavaş. Yavaş. Zan shiga cikin gidansa a matsayin matarsa, wato ina nufin matan Alhaji Shehu Shakalu. Zan shiga gidan Alhaji Shehu Shakalu matsayin yaron aikinsa. Zan shiga gidan shehu shakallo a matsayin ne na gidansa. Zan shiga gidan shehu shakallo a matsayin ne na